العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونستغفره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 muna na a cikin suratu yasin za mu tashi aya ta goma sha uku na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءوا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم فقالوا subhanahu wa ta'ala ya ce lahum matsalan ka buga musu misali sa musu kwatance sif li ahli makkata matsalan ka nunawa ko ka sanyawa ko ka kwatantawa ko ka misalta wa mutanen makka na wannan zamani da suka kangare maka shibahan wani kwatanci wani misali wani abin izina malam zajjaju ya ce ai masillahum masalan kama su misali misali ashabal qaryati ma'abota wata alƙarya wannan alƙarya duk da malamai sun yi ƙoƙari wajen su binciko mana location ɗin da wannan alƙarya take da kuma sunan annabawan da aka aika da kuma irin abin da ya faru to sai dai abubuwan da suka yi ƙoƙarin bincikowa guda uku duka malamai ba su yarda da ingancinsa ba kamar cewa wannan alƙarya ita ce amfakiya. kuma cewa waɗannan manzanni da aka aika musu mutanen annabi isa ne alaihi salatu wassalam ko kuma cewa ba ma manzannin Allah ba ne annabi Isa ne ya tura su a matsayin manzannin manzan Allah. Waɗannan maganganu guda uku Malam Ibn Kasir ya ce duk ba su da hujja ba su da dalili. Cewa wannan alƙarya Antakiya ce, ya ce ba zai yiwu ba domin Antakiya tana cikin ƙasashe guda hudu waɗanda suka amsawa annabi Isa saƙonsa. Akwai Rum, akwai Antakiya, akwai Iskandariya, akwai Kustantiniya. ice don haka bayan ma saukar da attaura Allah bai ƙara halakar da wata alƙarya ga baki ɗayanta ba tunda an riga an wajabta karewa ta fito na fito tsakanin masu bin gaskiya da masu bin ƙarya da haka yace wannan cewa ita an tsakiya ce ice babu wani dalili min alkitabu was sunna wanda za a dogara da shi na biyu cewa waɗannan manzannin manzan Allah ne annabi Isa ba manzannin Allah ne kai tsaye ba ita wannan shi ma maganar ba ta da hujja ba ta da dalili manzannin Allah ne sannan na uku cewa wannan alkarya ɗin an yi ta ne tsakanin annabi isa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan shi ma babu dalili da hujja a kai ai Allah ya yi ta bamu labarin alkarya alƙaryoyi a cikin alƙur'ani wata alƙaryar mun san inda take gwargwadon bayanin da Allah ya wata alƙarya ɗin har yau ba san da take ba Allah ya kama sunan alƙarya alƙaryatu sau talatin da uku bi ma'ana alƙaryatu a cikin surori ashirin da uku a cikin alƙur'ani ya zo ƙaryatuka ya zo ƙaryatukum ya zo ƙaryatuna ya zo ƙaryataini haka ya zo alƙura sau goma sha tara a cikin alƙur'ani yace wa ka ayyin min ƙaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlakanahum fala nasira lahum daka alqaryatu ismun ne lil makani allazi yajtami'u fihi nasu inda mutane suke tattaruwa gida a cikin gida to shi ake kira alƙarya. Sun utlika ala alal baladin lazihua asgaru min almadina kamar ka ce jiha da local government to jiha ita ce almadina kuma garin da bai kai jiha ba girmansa bai yi faɗi sosai ya kai inda ya kai ba shi ake kira alƙaryatu an gane ko da haka wal hiya kullu makanin ittasalat bihil al abniyatu duk inda gini yake manne da gini ba haka mutane suke zaune a warwatsa ba gidajensu suna manne da juna to nan shi ake kira al qaryatu da suke ta akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun وقالوا لولا nuzira هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الله تعالى يقول ashabal qaryati ka buga musu misalin ma'abota wannan alƙarya da ba a san wace alƙarya ba ce amma shi Allah ya san wace yake nufi abinda ake so ba sunan ba domin cewa sunanta antakiya kuma manzannin manzannin annabi isa ne wannan an ciro shi ne daga isra'iliyat su ko malamai sun ce duk abin da yahudawa suka rawaito ba za a yi amfani da shi a fassara alkur'ani ba wasu malamai suka ce abin da yahudawa suka suka rawaito an kasa shi kashi uku kashi na farko wanda aka ƙaryata shi saboda ya ci karo da abin da ke hannunmu na alkur'ani da ingantacciyar sunna kashi na biyu wanda aka karba saboda ya yi daidai da abin da ke cikin ƙur'ani da ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashi na uku wanda ba a gasgata ba ba a ƙaryata ba to irin wannan kashin da aka ce wa haddisu an bani isra'ila wala haraj sai mutane suke ta kwaso irin wannan daga cikin irin wannan akwai fassara mubhamat shine abin da ya zo a dunkule a cikin alkur'ani ba a yi bayaninsa ba kamar wamra'atan tamlikuhum me sunanta wamra'atul aziz me sunanta uskun anta wa zawjuka wannan ya zo a hadisi sunanta hawa irin su ashajara wacce annan aka hana annabi adam ce aljanna me sunanta haka nan abin da ya shafi sanda annabi musa daga wani ice aka yi ta da irin waɗannan abubuwa qul nadribuhu bi ba'dihha menene ba'dha din irin asma'u ashabul kahfi irin sunayen tsuntsaye da aka ce annabi ibrahim ya ɗauka guda hudu ko arba'atan min at-tayri waɗanne tsuntsaye ne me sunan su aw kallazi marra ala qaryatin wane ne me sunansa duk irin waɗannan wasu sunayen suna da amfani wasu kuma ba su da amfani kawai abinda Allah yake so ya ba mu darasi ya ja kunnan mu in abin arziki suka yi koyi da su in abin tsiya suka yi aka halaka su mu kiyaye kanmu tunda mu ma alƙarya ce ko in Ja ahal mursaluna yayin da manzannin Allah suka zo ma wannan alƙarya in arsalna ilaihi musnaini yayin da muka aika musu manzanni guda biyu fakazzabuhuma sai suka ƙaryata waɗannan manzanni guda biyu fa'azzazna bi salisin Allah ce sai na ƙarfafa su da na uku kenan an aika manzo biyu ba su yadda ba sai Allah ya ƙara musu ɗaya eh, ko sa karɓa tunda su zama su uku kaga za su fi ƙarfin isar da saƙo duk da shi bai ƙaryatawa ko duk duniya ne kace manzanni ne to fa ba zai yadda ba tunda Allah ya aika ɗaya ba a yadda ba shine annabi Nuhu ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi amma fa ma amana ma'ahu illa qalil sannan ya aika annabi Harun da annabi Musa alaihi salatu wassalam amma fir'auna bai yadda ba kun ga an aika biyun ma ba a yadda ba to sai Allah ya ƙara ɗaya ce fa'azzazna bi salisin sai muka ƙarfafa su da na uku ai ƙawaina wa shaddadna kamar da malam ibnu qutayba ya ce ana cewa ta'azzaza lahamun naqati idza saluba naman nan ya kame sosai idan yayi kwari yayi ƙarfi qalu su ukun sai suka taru suka ce wa mutanen garin nan inna ilaikum mursaluna tabbas mu a gare ku manzannin Allah ne shi ko manzo kamar yadda muka yi bayani labudda ya zama wani ne ya aiko shi sai kuma ya faɗi abin da aka aiko shi da shi da kuma waɗanda aka aiko zuwa gare su mun ce sai an samu al-mursal wal mursil wal risala wal mursal ilaihim sai an samu saƙon da ɗan saƙon da mai aiko saƙon da kuma waɗanda za a kawo ma saƙon ƙalu sai mutanen wannan gari suka ce ma manzannin nan guda uku ma antum illa basharun misluna ku ba kowan komai ba ne face mutane ne irin mu. shi wanda ba zai bi gaskiya ba hujjojinsa ba sa wuce uku na farko an kure shi da hujja sai ce inna wajadana aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun ba za mu bi ba za mu bi abin da mu? eh ba laifi ka bi abinda da iyayenka suke kai in gaskiya ne amma ba hujja bane a kawo maka gaskiya ka ce za ka bi abin da iyayenka suke kai na al'adu da gargajiya ka bi hujja da dalili shi zai fidda kai duniya shi zai fidda kai lahira abu na biyu sai su soki saƙon su ce in haza illa sihirun mubin in illa ifkun muftara su ce a a ƙarya ne saƙon a fatirin awalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukuratan wa asila ko kuma duk waɗannan hujjojin fa ba hujjoji bane na uku sai su ce ma haza illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun ai mutum ne kamar ku wa ya gaya ma kowane mutum kamar ka yake ba duk mutum iri ɗaya ba ne mutum da mutum ne amma kai ma ka san akwai sama da kai akwai daidai da kai akwai ƙasa da kai ba duk mutum ne iri ɗaya ba sannan wannan hujja ce kai da kace ba za ka bi mutum ba sai ka bi abin da bai kai mutum ba shine gunki da itace ka ce wannan mutum ne ba za ka bi shi ba kuma ka bi abin da bai kai mutum ba mun ga wannan shine ƙarshen bata da rashin tunani da hangen nesa talbisu iblis ne qalu ma antum illa basharun misluna ku ba ku zama face mutane ne irin mu a basharun ya haduna na wai mutum ne zai shirya da mu to shi sa Allah ya ce ga ya musu qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid suka ce wa ma anzalar rahmanu min shay'in Allah ta'ala ar-rahmanu bai saukar da komai ba kaga sun yi inkarin manzanci gaba ɗaya tunda na kira ce fi siyaqin nafi shay'in na kira ce fi siyaqi ma kaga kenan suna kore dukkan manzanci gaba ɗaya in antum suka ce ku ba komai kuke ba illa takzibun face ƙarya kuke yi wanda ya fi gaskiya a ƙaryata shi wanda ya fi mutunci a wulaƙanta shi wannan shine ƙarshen zalunci in antum illa takzibuna suka ce ku ba komai kuke ba face ƙarya kuke ƙirƙirowa sai manzanni suka ce me qalu rabbuna ya'lamu suka ce lalle Allah mahaliccinmu yana sanin inna ilaikum lamursaluna ku kula da kyau can da suka zo kafin a ƙaryata su fa'azazna bi salisin faƙalu inna ilaikum mursalun nan lokacin ba a ƙaryata su ba amma da aka ƙaryata su sai suka ƙara ne lamun ƙalu rabbuna ya alamu inna ilaikum la mursalun kun ga can inna ilaikum mursalun nan inna ilaikum la mursaluna sun ƙara lamun taukidi bayan inna harfu taukidin wa nasbin mushabbahun bil fi'l yansabu al isma wa yarfa'u al khabara sai suka ƙara da lamun anan saboda shi mutum wanda kake magana da shi kashi uku ne akwai wanda ake kira ibtida'i wanda in ka faɗi magana ya yadda, ba ka da buƙatar sai ka rantse ko sai ka karfafa maganarka in za ka ba shi labari sai ka ce kama zaidu zaidu ya tashi ya yadda. saboda ya ya yadda da kai kuma ya yadda ka faɗi gaskiya ba sai ka rantse masa ba idan kuma ya zama mutaraddid shine kashi na biyu wanda shi dai bai gasgata ka ba bai ƙaryata ka ba haka yake baina baina to sai ka ɗan sa masa wani abu da zai ɗan ƙarfafa shi ka ce ƙad ƙama zaidu ka ɗan ƙara masa da ƙad don ya ɗan samu ɗan ƙarfin gwiwa tunda bai gamsu da kai gaba ɗaya ba in kuma ya zama inkari ne ma'ana kwata-kwata ma bai yadda ba bai gamsu ba bai aminta ba da duk abin da kake faɗa to sai ka ce wallahi laqad qama zaidu ko inna zaidan laqa'imun don ka ƙarfafa magana tasa ko zai gamsu ko zai yadda ko zai aminta to shi yasa can da ba a ƙaryata su ba farko suka ce inna ilaikum la mursaluna amma da abu yayi nisa sai suka ce inna ilaikum lamursaluna lalle Allah ya san mu manzanninsa ne zuwa gare ku wa ma alaina babu abin da yake kanmu illal balagul mubin face isarwa bayyananniya in alaika illal balag wa alaina alhisab Allah ya ce isarwa ce taka hisabi kuma aiki na ne wa ma alar rasul illa albalagul mubin allazina yuballiguna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah na'am qalu inna taqayyarna bikum لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قالوا سكتي inna bi bikum mu muna shi'umi da ku muna camfi da ku muna ga duk bala'in da yake samun ƙasa sakamakon ku ne kuke jawo rashin ruwa kuke jawo annoba kuke jawo kwalara kuke jawo kaza kuke jawo kaza duk sai suka tattara duk wata musifa da duk wani tashin hankali da duk wata rigima da duk rashin zaman lafiya da duk wani musifa da bala'i sai suka ɗorawa manzannin Allah suka ce duk kuka jawo wannan inna ta tsayyar na biku muna canfi da ku ka san canfi abin da ka canfa shine abin da kake ji ana canfa mutum ana canfa guri ana canfa zamani ana canfa gari ana canfa abin hawa mutum canfi wata ɗabi'a ce da ta shiga jikin mutane amma asalinta da tsuntsu su laraba suke yin ta shi yasa kalmar tsayar take fitowa a jikin camfi in tsuntsu ya taso mutum zai tafiya suka yamma to sai a ce tafiyan nan ba alheri in suka yi gabas sai a ce tafiyan nan da alheri ko in suka yi gaba ko in suka yi baya to tunda abin yana da alaka da tsuntsu sai aka mayar da kalman camfin ma take da alaka da kalman tsuntsu sai zama ko ba tsuntsun ba kamar mai cewa farkon fita ta in na gamu da makaho ko na gamu da kuturu ko gurgu ba na yin ciniki a kasuwa na gwada haka ko kuma waccan matan na ina aurenta sai arziki ya buɗe mu mai ƙashin arziki ce wacce kuma ina aurenta sai al'amura na suka tsaya zaka mai ƙashin tsiya ce waccan sana'ar ina fara ta arziki na ya bude ko na gano duk sanda na bi ta hanyar nan za ni kasuwa sai na ci riba amma in na wannan hanyar to faduwa nake ko wannan rumfar tun da na shige ta nake faɗuwa. to ana cancan fonin ko a ce duk wata kaza in ya zo ba na jin yanayi ba kuma abu ne na ɗabi'a da yake faruwa yau da kullum ba a'a kai ne ka canfa a ranka ka ji ko ba a tafiya a rana kaza ko a sa'a kaza in an tafi ba a cin nasara ko ba a aure a wata kaza ba a kaza a kaza in an yi kaza kaza zai faru a dangana abubuwa kawai zuwa ga abin da aka canfa a zuciya aka shi'umtar da shi a rai kuma a gamsu a tafi a haka wannan shari'a ba ta yadda da wannan ba shi yasa suka ce in qalu inna tatayyarna bikum suka ce lalle mun kasance tabbas muna yin shi'umci muna yin camfi wato da ku muna camfa ku kun jawo mana bala'i la lamtantahu, idan ba ku dena wa'azi da karantarwa ba lanarjumannakum za mu jajjefe ku wala ya yamassannakum minna azabun alim kuma lalle azaba mai raɗaɗi za ta shafe ku minna daga gurinmu ma'ana sun wa annabawan barazana guda uku barazana ta farko sun dangana dukkan abin da ake ciki na cututtuka da talauci da fatara da yunwa da annoba da kwalara zuwa ga annabawa na biyu sun musu barazanan idan ba su daina karantarwa suna wa'azi ba za su jefe su na uku sun ce za su ɗanɗana musu kuɗan azaba haddasa lamu tauki wala ya massannakum ga lamu tauki ga nuni tauki wala ya massannakum minna azabun alim lalle azaba mai raɗaɗi za ta shafe ku daga gare mu to mai annaba suka ba da amsa ƙalu suka ce ƙa'irukum ma'akum ku? da shu'umcinku ma'akum yana tare da ku ku kuka jawo shu'umci ku kuka jawo canfi kuka jawo fitina kuka jawo rashin lafiya kuka duk waɗannan abubuwan ku kuka jawo ba mu kuka jawo muku ba da kafircinku da ku, da kaucewa gaskiya da rashin san adalci da rashin zaman lafiya talauci jahilci zalunci duk inda suka mamaye al'umma abubuwan guda uku to zaman lafiya karanci yake yi a ce ga zalunci ga talauci ga kuma ainihin jahilci talauci jahilci zalunci wannan guda uku duk inda suka mamaya to ba ka samun al'umma cikin kwanciyar hankali da nutsuwa da kuma ci gaba a in zukirtum kawai dan an muku gargaɗi kawai dan an muku wa'azi kawai dan an tunatar da ku kawai dan an karantar da ku kawai don an faɗakar da ku kawai don an nuna maka gyara kayan ka baya zama sauke mu raba sai zama tashin hankali sai zama rigima bal antum qaumun musrifuna suka ce a'a antum ku qaumun mutane ne musrifuna masu yin barna a ban ƙasa ba kwa son gyara na'am Waje. من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا لا قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين الله سبحانه وتعالى وجاء من أقصى المدينة رجل sai ga wani mutum ya sheƙo da gudu min aqsal madinati daga can ƙuryar gari can mafi nisan gari sai ga shi ya rugo da gudu malamai suka ce shi ya fara gamuwa da waɗannan manzanni ne guda uku suka yi man wa'azi ya karɓa to da ya ji mutanen garin sun ƙaryata shi ne rugo da gudu ya musu nasiha ya nuna musu abin da ya fi alkhairi shi ne in Allah ya ce a yi a yi in ya ce a bari a bari kuma a yadda da manzanninsa a gasgata su a karɓi saƙonsu a yi aiki da shi yas'a yana sauri yana gaggawa qala sai ce ya qaumi kun ga hikimar wa'azi da karantarwa bai ce ya kafirai ko ya mushrikai ko ya fasikai ko ya yan bid'a ko ya kangararru ko ya azzalumai ko ya macuta ba sai ce ya qaumi saboda mai kaya so yake a karɓa, mai haja so yake a siya in ka fara sakin kaulasan to sai abu ya ɓaci sai ce ya kaumi ya ku mutane na kun ga hikima har yanzu nasa ne tare da busu yadda ba amma ya raba su zuwa ice ittabi'ul mursalina ya ku mutane na ku bi manzannin Allah a cikin bin manzannin Allah akwai maganin wayo Allah ittabi'u ku bi man la yas'alukum ajran wanda ba sa tambaya kula da, shi wa'azi ba dama ba biya ake ba ko ko akwai wanda zai shigo masallacin da aka tare shi aka ce ga kayan ki tiket in za ku stadium ne kuke yankan tiket amma shi wa'azi ka ji a rediyo ka ji a talabijin ka ji a mp3 ka gani a intanet ka gani a satellite arha ba abin da ya fi shi arha ko ba abin da ya fi shi muhimmanci ba abin da ya kai wa'azi muhimmanci. dan da akwai wani aikin da ya fi wa'azi to da shi Allah zai sa manzan Allah amma manzan Allah ya fi kowa daraja ya fi kowa girma ya fi kowa kima ya fi kowa mutunci babu wata halitta mai daraja a wajen Allah kamar manzan Allah amma babban aikinsa shine wa'azi kuma kyauta mas'alukum alaihi min ajar in ajri illa ala rabbi law tashkurun ittabi'u man la yas'alukum ajran ku bi wanda baya tambaya kula da kenan ka budin ba asara kai ba tunda ba abin da zai tauye ajihunka wa hum muhtaduna kuma ga su su shiryayyu ne in ka bi su ka shirya ba kai asarar dukiyarka ba kuma ka samu shirya kaga ka amfana a duniya ka amfana a lahira shi sai ce wa hum muhtadun wa ma liya la a abudul ladhi fatarani wa ilaihi turja'un yace wa maliya me ke gare ni ko me zai hana ni la a abudu ya zama ba zan bautawa allazi wanda fatarani ya ƙago ni kula da kyau hikiman magana yace wa maliya me ke gare ni ko me zai hana ni la a abudu ba zan bauta wa allazi fatarani wanda ya ƙago ni ba wa ilaihi turja'una wanda gare shi ne ake mai da ku a nan ya kasa abubuwa biyu na farko ya ce allazi fatarani bai ce Allah allazi fatarakum ba tare da cewa Allah ya ƙago shi ya ƙago su amma me yasa ya dangana ƙagowar gare shi kaɗai bai dangana ƙagowar gare su ba bai ce wallazi na ba sai ce allazi ne. saboda shi ka gano cewa Allah ya yi ka shi yake nuna maka ya cancanci kuma ka bauta masa to su tun da su gane wannan ni'imar ba ni'imar cewa Allah ne ya ƙago su ba wanda ta wajabta musu godiya sai dangana ta zuwa gare shi kadai. amma sai ce kuma wa ilaihi turja'una gare shi ake da ku me yasa bai sa kansa ba bayan shi ma din za a mai da shi zuwa ga Allah sai ce wa ilaihi turja'una bai ce wa ilaihi narji'u ba tare da shi ma din za a mai da shi ga Allah to sai ya raba abun biyu wajen allazi ni sai ya dangana wannan gare shi wa ilaihi turja'una kuma sai ya dangana wannan gare su tare da cewa duka biyun sun yi tarayya shi da su a ciki da mu gaba ɗaya Dukan mu huwa allazi fatarana kuma wa ilaihi nurja'u gare shi za a mai da mu to amma shi mayar da mutum zuwa ga Allah ai abu ne na tilas ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka karba ko baka karba ba ko ka gane ko baka gane ba sai an mai da kai ga Allah shi yasa tunda su suna inkarin tashin alkiyama sai ya dangana komawar gare su tunda shi baya inkarin wannan sannan tunda su suna inkarin ni'imar Allah na kago su sai ya dangana wannan zuwa gare shi bai dangana zuwa gare su ba shi kuma tunda baya inkarin tashin alkiyama sai ya dangana wannan gare su bai dangana gare shi ba sannan Allah zai fatsara ni wannan ni'ima ce da ta cancanci godiya wa ilahi turja'una kuma akwai tsoratarwa da razanarwa shi yasa ya dangana wancan din zuwa gare su ice allazi fatarani sannan wa ilaihi turja'una shi ya kago ni sannan gare ku za a mai da shi za a za a gare ku za gare shi za a mai da ku ranar alkiyama ma'ana za a tattara ku wani mutum ya ce ma wani bawan Allah a yi min wa'azi sai ce to in za ka saba Allah ka shiga inda ba zai ganka ba sai ce ai ba inda ba zai ganka ba yace to to ka saba masa kenan tunda yana ganin ka ice in za ka saba Allah ci arzikinsa ice ya sai na ci na koshi ma nake jin daɗin saba yace to kaga rigima kenan ice to in haka ne kada ka saba Allah a inda ya mallaka sai ce to ai ba inda ba Allah ne mallaka ba sai ce to yana ganin ka shi ya baka ci da sha din sannan a gurinsa kake sabansa to in ya kira ka lahira kakkaje sai ce wane mutum ai dole in je ita to kaga ya fi ka kenan ya kamata ka shirya da shi kenan duk abin da Allah ya yi maka na azaba kai ka jawo ya zai kago ka daga babu ya azurta ka da ji da gani da tafiya da motsi ya maka arzikin tufafin sawa ya maka arzikin gurin zama ya baka iskar da zaka shaƙa ya baka abincin da zaka ci ya baka ruwan da zaka sha yana ganinka ka saba masa kuma ya kila ka lahira dole ka je kaga duk hukuncin da aka yi a kanka adalci aka maka yasa mutum ya shirya da Allah shine zaman lafiyarsa a attakhizu min dunihi alihatan yace yanzu na riki alihatan wani abin bauta min dunihi ba Allah ba na riki abin bauta ba Allah ba domin kalman ilah asalinsa daga abada ne ana cewa alahahu bi ma'ana abadahu ko alaha ta hayyara daga nan aka samo ila daga nan kuma aka samo kalman Allah bayan an sa mata alif da lam da haka yana nufin wanda ya cancanci bauta shi ake kira tauhidul uluhiyya ifradullah bil ibadati kadaita Allah da bauta Allah na abu da illallah yace to yanzu na riki alihatan wani abin bauta min dunihi ba Allah ba in yuridin rahmanu bi durrin idan Allah ar-rahmanu ya nufe ni da wata cutarwa yace bala'i kaza ya faɗa mun ko musifa kaza ta faɗa mun ko kuma kamu da cuta iri kaza la tubuna anni shafa'atuhum shay'an cetonsu da alfarmarsu ba za ta amfana mun komai ba wala yunqizuni ko ba za su iya tseratar da ni su tsamakar da ni su kiyaye ni ba kenan wanda bai isa in Allah ya ce mutu bai isa ya ce ka rayu ba in Allah ya ce rayu bai isa ya ce ka mutu ba kamar da annabi yana kita uffil lakum wani ma ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun atabuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum ya abadi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'an la yughni anka shay'an ba zai amfana maka komai ba ba zai cuce ka ba ba zai amfane ka ba in ka bi shi ba zai cuce ka ba in ba ka bi shi ba to me amfanin sa to shi yasa yace ya waɗanda la tuguna anni shafa'atuhum shay'an cetonsu ba zai amfana mun komai ba domin kamar yadda muka yi bayani akwai ceto a ranar alkiyama wanda Allah ta'ala zai ba wa Annabu Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa da sauran mutane na kwarai duk za su ceto sai dai shi annabi sallallahu alaihi wasallama an keɓe shi da jigajigan ceton babban ceto da za a yi a filin mahshar annabi ne sallallahu alaihi wasallama zai yi da haka malamai suka ce nan take yana da manya-manyan ceto guda biyar ceton farko shine na wannan faɗin alkiyama ɗin wanda zai je sujjada gaban Allah Allah ta'ala ya ce irfa'ar saka. wasal tuta washfa tushaffa daga kanka tambayi a baka nemi ceto ai maka kun ga sai da ine mu ceto aka bashi da haka malamai suka ce ceto yana da shara'i uku ridahu an shafi Allah yadda da mai yin ceton ridahu an mashku ilahu ya yadda da wanda za a ceta iznuhu ta'ala sannan Allah ya bada izini man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi wa kam min malakin fi samawati la tuguni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman sha'u wa raba. to wannan shine ceton farko ceto na biyu ceton a buɗewa ‘yan aljanna ƙofar aljanna dukka kowa ya cancanci shiga aljanna amma ƙofa a rufe take annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ati babal jannati fa astaftihu fa yaqulu man anta fa aqulu ana muhammad fa yaqulu bika umirtu Allah aftaha li ahadin qablak waye yake kwankwasa ƙofa? ji mala'ikan da ke ciki ya kulle ya sa sakata aljanna Bala'isha gaba a an rufe sai annabi ya zo ya shige gaba kwan kwan kwan kwan sai mala'ika ce wane ne sai ce annabi muhammadu ne sai ce kai aka ce in buɗewa kada in buɗewa wani kafin isowarka saboda sai a zara sakata aljanna sai i shiga to kuma sai a ce to duk waɗannan da aka ceto sai a ce to su zo su shiga ɗiban farko dubu saba'in sau dubu saba'in kusan kusan biliyan hudu da miliyan ɗari tara waɗannan ba za a duba littafinsu ba kaga kwamitin da ya shigo nan ba ya yi asara ceto na uku ceto na uku shine karawa yan aljanna promotion a cikin aljanna da can kujerar ka karama ce to a kara maka matsayi a cikin aljanna shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai nemi alfarman a daga darajar wasu a kara musu matsayi ceto na hudu fito da wasu daga cikin wuta waɗanda suna cikin wutar amma laifinsu bai kai kafirci ba su da ka annabi sallallahu alaihi wasallama zai nemi alfarma sai a ce a je a fito da su aka ce to da yaya zaka gane sai ce kafarsu bata kone ba fuskarsu bata kone ba hannayensu bai kone ba saboda albarkacin alwala wannan fuskar da muke ta wankewa da kan da muke shafa da kunnen da muke shafa da hannaye da tsefa yatsun kafa da hannu duk gurin da alwalan nan take taratsawa to ko an shiga jahannama mutum sai ya zama sharifi ta nan duk duk duk da kun ce wuta ba ta kona shi ko to ta nan wuta ba za ta kona ka ba za ta kone ko ina ya zama kamar gawayi bakin irin kamar gawayi amma banda nan guraren to ta nan za a ɗewo da su har ma ana yi musu suna jahannami yuna wato waɗanda suka ɗanɗana kuɗa su a jahannama to an fito da su baki irin ba inda yake da fari a jikinsu sai wajen alwala to akwai wani ƙaton kogi a kusa da aljanna ana kiransa naharul hayati sai Allah a tsoma su a ciki in an tsoma su yadda ka san ka ɗauko ƙarfe ya yi jajajir a wuta ka doshi randa da shi ka tsoma ya kake ji Ba haka za ka ga suna sacewa duk inda suka ƙone suka babbake namansu ya zagwanye sai itofo duk wani guri mai muni da ko ciwo ko gyambo ko rauni ko ƙwarzane duk ko wani tabo duk sai ya goge su dawo fes su dawo kar ta ce to ku tafi aljanna sannan akwai waɗanda su ba za a fidda su daga wutar ba amma za a nema musu alfarma a ciwo su daga ƙasa a sama da su a iya alfarmar da za a iya musu kenan sun cancanci zaman wutan na dindindin amma za a musu alfarma a dawo da su sama shi sa kun ga shi yasa yace la tuguna anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqizuni ba za su iya tseratar da ni ba inni in ku na bi su a haka izan to lalle ni yayin nan na zamo lafi dalalin mubin a cikin bata kuma batan ne akwai dalalun ba'id akwai dalalun mubin inni amantu bi rabbikum yace haƙiƙa ni nayi imani bi rabbikum da Allah mahalicinku an ce magana suwa yake gayawa yana gaya wa su ashabul qaryati ko yana gaya wa su manzannin cha inni amantu bi rabbikum bai ce bi rabbina ba sai ce bi rabbikum in mutanen garin yake gayawa kamar yana faɗakar da su ne cewa rabbu fa huwal khaliqul malikul mudabbir shine tauhidin rububiyya yana faɗakar da su Allahn da ya kago ku shi ya cancanci bauta domin rabb shine aka samo rububiyya rab kalma ce da ta tattare abubuwa guda yawa amma cikin ma'anoninta shine ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wata dabir Allah shi kadai yayi halitta yace ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min ضعف الطالب والمطلوب kenan Allah shi kadai yayi mu huwa allazi khalaqakum afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun na biyu huwal maliku shi ya mallake mu lillahi mulku samawati wal ard lillahi ma fi samawati wal ard lillahi mulku samawati wal ard Allah shine mai mulkin kowa mai mulkin komai da mulki da mallaka nasa ne qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha sannan al mudabbir Allah yake gudanarwa ala lahul wal amru kashewa rayawa bayarwa hanawa ɗaukakawa ƙasƙantarwa samu rashi farin ciki baƙin ciki tafiya dawowa shiga fita duka wannan Allah yake gudanarwa samaniyatun tajari alan nasu kullihim fala budda an tajari alaika samaniya sururun wa huznun wa وأسر wa ثم wa usrun wa yusrun thumma wa afiya duk inda kake tafiya a duniya ƙarƙashin waɗannan abubuwan kake tafiya ko kana cikin farin ciki ko kana cikin baƙin ciki ko ka haɗu da wanda kake so ko kun rabu da wanda kake so ko kana lafiya ko baka da lafiya ko ka mutu ko ka rayu kuma Allah baya haɗa hukunci ɗaya a lokaci guda in kai kace yau ta yi zafi to a wajen wani ta yi sanyi in kace yau ba ta yi min daɗi ba to yau ta yi wani daɗi in kace yau ban samu ba to wani yau ya samu in kace kuka nake to wani kuma dariya yake in kace na tafi to yau wani ya dawo yanzu wani ya ce kai gwamba ta min zafi bari in ɗau jakata in kano wani kuma yace kai Kano ta min zafi bari dau jakata in yi gombe mana inda kake zaton ba za ka iya zuwa wani kuma na yake so ya dawo yanzu wani yau ya gama makaranta yau kuma wani yake neman addini shi an yi makabarta da shi wani kuma yau ya shigo in ka je tasha za ka ga ana sauke wasu ana iban wasu ma'ana wani wai shigowa zai wani kuma fita zai daga garin haka duniya take ta tafiya ko ba haka ake ta ba in wani ya ce abin nan bai mun ba bari in siyar sai ni kuma ya ce zan siya kai sayawa za kai ya ce ni zan siya haka duniya take ta tafiya to shi yasa ya ce wa maliya la a'budu allazi fatarani inni idhan la fi dalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'uni ni na yi imani da Allah ku fasma'uni ku saurare ni ku ji ni ku kuma zama shaida kila dakhulil janna an ce sai suka kashe shi duk da anan Allah bai gaya mana me ya faru ba shin mutuwa yayi ko kashe shi akai me ya faru Allah ya takaita mana inda yake so mu ɗau darasi wasu malaman sun ce sunan shi wannan mutumin Habibun Najjar sai dai wannan sunan ba fa Allah ne ya faɗa ba annabi ne ya faɗa ba irin abin da ake ruwaitowa ne daga banu Isra'ila la tusaddiquhum wala tukazzibuhum aka ce kashe shi suka yi ƙila da hulul janna sai to shiga aljanna qala sai ce ya laita qaumi ya alamun ina ma mutane na sun sani wato an ce a duniya ya musu gargadi a lahira ma ya musu gargadi kuma har yanzu bayan sun kashe shi yana cewa ya laita qaumi ba ya laita kuffar ko ya laita mushrikun ba ya laita qaumi ya alamun ina ma mutane na sun san abin da na samu bima gafara li rabbi saboda abin da Allah ya mun gafara da shi in mun ɗauki maɗin a matsayin mausula ai billazi gafara li rabbi da abin da Allah ya mun gafara in kuma ɗauki maɗin wato a matsayin sila bi gufrani hili saboda gafarar da Allah ya mun rabbi waj'alani kuma ya sanya ni minal mukramina cikin waɗanda aka karrama su aka girmama su aka mutunta su aka ɗaukaka su domin karama shine a girmama ka walaqad karramna bani adam akwai alkaramatul amma duk wanda Allah ya shi mutum ya shi musulmi ya gama karrama shi to kuma a cikin musuluncin akwai karama in kana yawan bin Allah kana yin abin da Allah yake so sai Allah ya kara maka matsayi da girma sai ka samu karama har ma watakila ka zama cikin manyan waliyan Allah waɗanda suke da karamomi masu yawa wa ja'alani minal mukramin Allah ce wa ma anzalna ala qaumihi wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi subhanahu wa ta'ala ce wa ma anzalna ala qaumihi ba mu saukar ba a bisa mutanen shi wannan bawan Allah da aka kashe min ba'dihi bayan kashe shi ko bayan wucewarsa min jundin ba mu saukar da wata bataliya ko ta rundina ba minas sama'i daga sama mutanen ai su isa ma sai Allah ya aiko musu da wata runduna ba wa ma kunna munzilina mu kasance mu masu saukarwa da manzanni ko saukar da azaba irin wacce wato za ta zama daga sama daban ba in kanat illa hatan wahidatu Allah ce ba ta kasance ba in dinna bi ma'ana ma ai ma kanat bala'in da aka saukar musu ba ta kasance ba illa sai hatan wahidata. face ƙara ce guda ɗaya ihu ne jibrila an ce zo ƙofar garin ya ƙwalla ihu duk sai suka mutu ƙara jin da ƙarar tafi ƙarfin ɗan adam ya ɗauke ta a kunnensa Sai duk suka faɗi suka mutu illa sai hatan wahidatan me ya faru bayan an musu tsawa guda ɗaya tak Allah ta'ala ya ce fa'izahum khamiduna sai ga su bitattu halakakku kamar irin idan wuta ta kama ka ɗebo ruwa ka zuba mata me ake cewa wuta mutu ka buce ta gaba ɗaya ka kashe ta to haka Allah ya musu da suna motsi wani na tafiya wani na kasuwa wani na dariya wani na kuka wani ya shiga wani ya fito wani yana zaune wani yana tsaye wani yana bacci wani ya tashi wani yana magana wani ya yi shiru duk kawai sai suka mutu shine fa izahum khamiduna sai ga su sun buce gabaki daya an halakar da su ai saki nuna ka hayatir ramad al khamid sai ka ce toka wacce ta lafa ta kwanta bayan wuta ta cinye gabayin saura to ka kawai Allah ce ya hasarata ya kai can asara alal ibada abu sabayi ya kai can asarar bayi yadda ake musu gargadi ai musu wa'azi ai musu faɗakarwa a karantar da su a wa'azantar da su amma sai su kangare ma ya atihim min rasulin wani daga cikin manzannin Allah bai zo musu ba illa kanu bihi yastahzi'una sai sun kasance suna ba'a suna izgili suna wato tsokanansa haka suke wa manzannin Allah alam yarau to nan za mu tashi nan za mu tsaya in kanu in in illa kanu bihi yastahzi'una sai sun kasance suna ba'a suna izgili da wannan manzanni na Allah subhanahu wata'ala to sai Allah ya saukan musu da azaba saboda Allah ya ce inna kafainakal mustahzi'ina mu za mu isar maka da masu izgili qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum to Allah ya shiryar da mu Allah ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ba mu nadan inda muka yi kuskure Allah ya fi mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya samu a ciki wanda suka yi magana azaba Allah ya tsare mu Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani da rayuwa mai amfani ya tabbatar da mu akan tafarkinsa madaidaici Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah ya ƙasƙanta kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini ko ina suke a duniya suka gaske suka yi to kurame ne suke tambaya da bai bayu idan bebe ko yan ko abin nan wato kurma yayi yanka wai yankan yayi ko bai ba yayi mana shi ai zai kudire a zuciyarsa ne da sunan Allah wazkur sumallahi alaihi ku ambaci sunan Allah in ya ambaci sunan Allah ta yadda za a gane shikenan kamar yadda in ya saki matarsa da abin da za a gane ta saku in aure aka bashi ya karba da abin da za a gane ya karbu in ciniki ne ya siya ya nuna ya siya aka gane ko ya siyar aka nuna ya siyar aka gane har da rantsuwar bebe ko ba haka ba kenan ana mu'amala da bebe gwargwadon abin da ake fahimta daga nuna yardarsa ko amincewarsa tunda akwai aƙidarsa akwai ibadarsa akwai mu'amalarsa to yanka kuwa yana daga cikin waɗannan ibada ce to ya kudure a zuciyarsa da sunan Allah ai ba sai ya faɗa da baki ba in yace da sunan Allah shikenan a zuciyarsa ya kudure yankan da ya yayi

sai ta ci gaba da yin takabbata ta bari sai wata shekarar kamar yanzu biya kawai aka yi sai ta su ai ba dole sai wannan shekarar ba sai a sanar wa hukumar alhazai kujeran nan ta ta a wa wani ita kuma kudin a ajiye mata sai shekara mai zuwa in ta gama ta kaba wani cewa ta wanda ya ta sallah ya aikata ne sunnar tana nan ko ita kuma ba bai kamata mutum yana sallah shi kaɗai ko shi ne liman a wuce ta gabansa ba amma idan limamin ka yana da sutura kai dan an wuce ta gabanka a matsayin mamu ba abin da ya shafi sallarka saboda liman suturan liman kake amfani da ita ba taka ba in kai kaɗai ne ma sai ka sa sutura wucewa ta gaban mai sallah sallan na nan sai dai shi wanda ya wuce ɗin a kansa aka dangana laifin cewa mutum ya tsaya ya wuce ya tsaya ya jira mutum yana sallah arba'in ya fi ya wuce ta gabansa arba'in din na an ce ko shekara arba'in ko kwana arba'in ko sakan arba'in ne dai an tsoratar cewa baya halatta amma waɗanda ake jin in sun wuce ta gabanka kana sallah sallarka an tauye ta su ne mace mai jinin al'ada da kuma kare da jaki waɗannan sun wuce ya qata'u salata alhimar wal mar'a wal kalbul aswad waɗannan su sun tauye sallar mutum kamar da hadisi ya inganta a cikin sunan na abi dauda amma sallah na ita take gane an mata addu'a ba Allah ne yake karban addu'ar in Allah ya karba addu'an kuma shi ya sa ka yi dama Ya ce wa qur rabbirhamhuma kama nisa gira so da haka kai ɗin da kai Allah ya san kai masa biyayya kuma ya sakawa wannan baba taka da wannan addu'a kai ma sai ka ga yayanka sun fi kirki da biyayya gare ka fiye da 'ya'yan waɗanda ba sa yi. Sura ka kanka damu dan ku biyar ne ku bakwai ne ku takwas ku ishirin a wajen baba ku kai kana ta addu'a ragowan ba sa yi kakka ji cewa to kamar ba za ta gane cewa kai ne mai yi ragowan ba sa yi ba Allah ne ya sa ku ya san masu yi ya san waɗanda ba sa yi kuma kowa shi ma zai gani a ƙwaryarsa tunda yadda kake wa iyayenka biyayya da girmamawa da mutunta da kimantawa kai ma wata ran uban kai ne uban yadda kake ɗa yanzu kake wahalar da iyayenka wata nan kuma kai ne uba kana so ƴaƴanka kai ma su bi su ma sai su kangare ma to shi yasa kamata dinu tu danu. Allah ne ya umarni a musu addu'a ka ci gaba da yi ko da ƴan uwanka ba sa yi Allah ya ga wanda kai kuma zai saka maka kuma zai wato isar da abin da kai saboda shi lesi wanda ya zamo ya keɓanta ga mata kawai ta yadda in ka sa shi a al'adan ku za a ce ga wane da kayan mata to kaka yi amma idan a ƙasar da kake ko yankin da kake maza ne kuma suke sawa yanzu kamar zani in ka je Saudiya za ga mutanen Bama da mutanen indiya da Indonesia da Malaysia da Pakistan da Afghanistan mafiya za ka sun ɗaura zani sai gama babban liman yana hudu ba da zani saboda su a gurinsu sanya zani ba kayan mata ba ne kayan limamai ne da mutanen gari zaga zaga liman da futasa ya naɗa kuma yana zaune yana hudu ba ko ba sa jin komai to irin wannan kaga al'ada su ce haka amma mu yanzu nan da za mu ɗauro zani ni da aran ma kaga magana duk sai ta tashi daga tafsiri ta koma wani abu daban to kun ga saboda ba al'adar mu bane maza su yi me su daura zani ba al'adar mu bace saboda haka idan al'ada ake dubawa idan babu laifi ba za a ganka a ce ga mai kayan mata ba to a yayi in ko za a ganka a ce wane ya sa kayan mata to ka kiyaye domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'anci mutumin namiji da ke koyi da mata da ko matan da suke koyi da maza haka mace duk kayan da za ta sa a ce ai kin sa kayan maza to ta kiyaye shi haka kai ma duk kayan da za ka sa a ce ai ya sa kayan mata to ka kiyaye shi yasa wannan tashbihi ko kamanceceniya da mata da kamanceceniya da maza yana da alaka da al'ada guri tufafi su ba su da shari'a ba ta yanke tufafi ba yanzu kamar nan kaga in kai shiga irin tamu dinnan ka sa babbar riga to ka yi shigar da kowane mutum akalla mai dan mutunci ake so yayi amma in ka je kasashen turai sai ka tarar da babban lima akan mumbari da kot dinsa haka shi kuma zai hudu ba wannan shine mutunci kuma a gurin amma nan kai wannan shiga ka tafi wani kayan wa'azi ya ce ka gan shi da kayan kafirai <laughs> saboda haka a fahimci bambancin al'adu shi ya sa malamai suka ce al'adatu muhakkama ana amfani da al'ada wajen yi wa mutane hukunci to Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka akwai masu ne masu nemawa mahaifansu marasa lafiya da matattu to waɗanda suke sun rasu ɗin iyayensu Allah ya musu rama jikansu wanda ko ba su da lafiya ɗin Allah ya ba su lafiya akwai masu neman addu'a Allah ya shiryar da 'ya'yansu da yan uwansu to duk wanda yake da kangararren mutum ko ɗa ne ko ɗan uwa ko jika ko ma waye dukkan musulmi ma Allah shiryar da shi ta farke farki shi. Allah shiryar da mu gaba daya akwai masu neman addu'ar promotion a wajen aiki akwai masu neman addu'an aure Allah ya sa su aure maza da mata akwai masu neman aiki akwai masu neman ilimi akwai waɗanda za su shiga makarantu suke neman admission akwai masu neman nasarar interview da jarrabawa kasuwanci da makamantansu akwai masu neman addu'a saboda samun gidan kansu akwai kuma yawan mutuwa da ake hmm, yawan mantuwa wani yana samun yawan mantuwa yake so a yi masa addu'a Allah ya sa duk abin da ya rike ya zama ya rike shi ko ya iya tuna shi da sauran bukatu na alkhairi Allah ya biya wa kowa to kun san wannan wata na Ramadan wata ne na neman gafara da jin kai da rahama a wajen Allah ya kamata mutane su zage dantse akwai marayu da waccan shekara an yi bajinta kwarai da gaske wajen taimaka musu da abinci domin muna so wannan shekara ma yadda kuka yi waccan wasu ka kawo tufafin da za a ba su wasu ka kawo hatsi su gero dawa masara shinkafa sukari to sun fara mana layi suna aiko da waɗannan da waɗanda suka yi wa 'ya'yan maƙotansu ɗinki da waɗanda suka kawo atamfofi da shaddodi suka ce a rabawa marayu waɗanda suke ƙarƙashin wannan kwamiti hanyoyin rabawar ba haka kawai kai zo ka ce kai maraya ba ne sai a baka sai an samu shaidu wani gurin ma sai mun haɗa kai da mai unguwar unguwar ya tabbatar mana matan nan da ta zo ta ce tana da 'ya'ya mijinta ya rasu ya batta da 'ya'ya ko ba su da gata sai mun bincika mun tabbatar da gaskiyar abin sai mu tura wakilanmu su je har gida su danƙa mata wannan sako da aka bayar to wannan wata ne da kakka bari ya wuce baka yi aikin da Allah zai maka gafara ba saboda haka muna kira ga jama'a an buɗe ƙofa a ci gaba da kawo taimako iri-iri daban-daban wanda za a isar da shi ga masu bukata man la yarham la yurham wanda bai da tausayi a zuciyarsa shi ma ba za a ji tausayinsa ba arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama wanda suke tausayi Allah yana tausayin su ku ji tausayin na ƙasa sai Allah da yake saman ku kuma ji tausayin ku to Allah ba mu ikon aiwatar da ayyuka na alkhairi kuma Allah ya karba Allah ya sa muna cikin waɗanda za a wa rahama da jin kai a cikin wannan wata اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو إصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك